Littafi Abu turaf, kashi na takwas Alhamdulillah Godiya da yabo ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya bani iko da dama na kammala Abu turaf kashi na bakwai gani cikin kashi na takwas To tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sahabbansa da mabiyansa baki ɗaya har izuwa ranar alkiyama. na a cikin littafin Abu kashi na takwas wanda ya samu rubutowa daga Asmi B Aliyu yayin da ni ko dan Hamza na karanto muku shi kuma sadaukarwa kyautarwa ga masoyiya ta Maryam yayin da ya kasance tukuiti ga anti Dahara dariya dadiya yana faɗin maminki kawai kika sani ko ha ha ha ha I love you, I love you so much mamina. Inda dadi yake faɗin, ki kawai kika sani ko murmushi ta yi ta riko hannun dadinta sannan ta riko na maminta. Cikin lafiyayyen turancinta take faɗin, thank you once again for making this day so sweet and special a gare ni. A rayuwata, wanda ya kasance it is one of my life best moment, just I don't know how to thank you, how I wish I can open my heart for you to see how much I love you. Iyayena, zan tuna da every single moment we share together. Fatima Ibrahim Tanzi, love you a lot. Wuri ne ya ɗauki tafi rap rap rap rap rap rap rap kafin a sake wani waƙa mai slow music gami da sakin waƙan happy birthday to you da aka yi sau uku a tare naina da iyayenta suka yi ƙoƙarin hakan ɗin inda kaɗan kawai ta yi ta bai wa dadinta sannan ta bai wa maminta saura ta nufi bakin sagir da shi da hannun da kek ɗin ta saka masa inda ya cije ta ihun shagoba ta yi dariya kowa ya saka ta sake yanko wani kek ɗin shi ma wai ya kai mata bakinta yana faɗin happy birthday my angel wuri ya sake ɗaukan ihu ‘yan matan wurin sai mafarki suke yi da ma su ne suke da wannan haɗaɗɗen gayan ga kyau ga ilimi ga kuɗi ga wanka juyawa yana ta kan homi game da rungumar ta cikin farin ciki take faɗin happy birthday my bestie I'm so so so so so so sorry for coming late nan kuma aka fara tsiye-tsiye da shaye-shaye da lashe-lashe baza ido take ta ina za ta hango abu turab malli ta hango shi gefe guda shi da uncle salim akan wani tebur sai nur da take gefe tana shan jus a hankali wurin ta nufa ganin naina ta karo su ne sa salim ya iskis ya bar wurin Daga idon da Nur za ta yi kawai ta ga Naina na tahowa wurinsu lokaci ɗaya ta haɗare ƙoƙarin miƙewa take tura bai sauri riko hannunta da ido yake mata alamar menene kanta ya magana suka ji muryar Naina a kansu. Kujera ta ja ta zauna ta fuskanci turab saurin in sake hannun Nur ya yi, ba ta bi ta kansu ba ta bar wurin da ido Naina ta bi ta tana faman murmushi. An ta fahimci tun farkon haɗuwarsu da yarinyar nan ba ƙaunanta take ba, ashe za ka zo dai fati na, ban yi tsammanin za ka zo ba, Anyway, thank you for the comment, Mr. Bamalli. Ya tsinkaye muryarta a kansa, mm you are welcome. To shi kenan. Yana magana yana binta da murmushi. Shiru suka zauna na 'yan sakonni, kowa da abin da yake sakawa a ransa. Shi yana ganin dama haka take dressing, wai dama haka take dressing nan da ya fi mata abin da bata sani ba shine yana bala'in karɓarta ita kuma tunani take ya za a yi ta faɗa masa akan ya je birthday party ɗinta da daddare ba ta san me yasa ta damu ba akan sai ya je dan karamin box din nan ya ciro daga aljihun wandonsa na jeans ya tura gabanta yana faɗin I'm sorry ga wannan a ɗan matsayin kyautan birthday ki duk da na san kin fi karfin sa rai a bace take faɗin stop saying that cike da farin ciki ta ɗauki karamin box din nan tana juyawa tana dariyar farin ciki tare da faɗin nagode Mr. Bamalli budewa ta so mai ta ga agogo ya bayyana kalan silba na mata mai matuƙar kyau wadda kuɗinsa ba zai wuce dubu talatin ba mayar da shi ta yi ta rufe tallafo kumatunta ta tana kallon kyakkyawan fuskansa ta shagala da kallonsa sai da ya yi tafi da hannunsa cikin cool boys ɗinsa yake faɗin hayayi happy birthday baby happy birthday girl are you all right?" cike da jin kunya take girgiza kanta ba tare da ta yi magana ba ganin yana kallonta ne sa ta yi ƙasa da kanta cikin taushin murya take faɗin zan nemi alfarma a gare ka Mr. Bamalli da fatan zan samu please da mamaki yake kallon ta fiska a sake yake faɗin ki faɗe ta ko ta mai in hakan bai saba wa addini na ba zan miki come on ka je straight to the point ba wanda ya saba wa addini bane haka in ka amince zuwa anjima zan turo maka da sako a wayanka miƙewa tsaye game da zura hannunsu cikin aljihun wandonsa yana faɗin ina jira kin ga kin kora mini mata mu je ki taya ni neman ta murmushi tai suka tafi a tare wurin mahaifinta ta kai shi suka gaisa da Aliyu wadda ko kallo ɗaya Alhaji Canji ya masa ya ji gabansa ya wani irin mugun bugawa bai san dalili ba dadi ina sagir ya shiga ne wai yanzu yanzu suka fita da home ki duba su a eh, parking lot don ba su yi nisa ba tare suka fita parking lot da turaf hankalinsa ga baki ɗaya yana ganuru yana baza ido ne inda zai hango ta har gate suka fita da naina babu nur ba alaman ta hakan ne bala'in ta da hankalin turab da sanyin murya naina ke faɗin karka damu za mu ganta cikin suka koma suna tambayar security da suke tsaron gate aka tabbatar musu da babu wadda ya fita dan bata fita ba naina ta fara hango ta zaune cikin haraba da hannu ta nuna wa turab ita bai bi ta ko kan naina bai nufi wurin din kuwa tsayuwar mutum da ta ji a kanta ne yasa ta tsago a tsorace ido biyu suka yi da shi zaro ido ta yi tana kallon sa murmushi ya sake lokaci ɗaya kawai ya ɗage mata gira turo baki ta ya san laifinsa bai mata magana ba ya miƙa mata hannun damansa ganin naina a tsaye ne a kansu idan tana hannunta a kafaɗanta a kirjinta tana kallon su kau da idonta kawai ta yi ta riƙe hannun yayanta ya miƙar da ita tsaye ya riƙe hannunta suka nufi mota Naina na bayan su don musu rakiya, bata san me yasa ba zuciyarta ke tafasa idan ta ga Abu Turab da wata ƴa mace, bata san me yasa take jin haka ba. Sallama suka yi ta koma cikin gida ba za ta iya jure kallon Aliyu da wata ƴa mace ba. Har kusan magariba yana tare da Nur suna yawo a gari baya son ya koma gida saboda rigimar da suka yi da anti da safe don kawai ya ce a ofis su aka masa kyautar mota inda ta masa faɗa sosai inda har ta yi fushi da shi abokinsa Mahmud sai da ya kawo ya kawo shi domin ya fahimtar da ita amma ta ƙi yarda shi yasa baya so ya koma gida bai san me zai ce wa antinsa ba fushinta ba ƙaramin azabtar da zuciyarsa yake yi ba daurewa kawai yake yi yau dai koma me zai faru ka faɗa wa Naina gaskiyar lamarin nan na soyayyar da kake mata na tabbata Naina son wannan yaron take na san da haka tun ranar farko da muka fara haɗuwa da shi a fusace Sagir faɗin wai akan wannan banzan yaron ne Naina za ta share please sagir control your fushinka idan ta maka kafiya ka sace ta kawai ku bar ƙasan baki ɗaya na tabbata ko ta tsiya-tsiya ko ta bala'i sai ta yadda ta aure ka faɗawa ya kan kujera yana mai da numfashi wayarsa da ke gefe akan tebur ta fara ringin share wayar ya kawai ya san mai kiran domin ringin ɗinta daban ne Leka wayar humi ta yi kawai ta ga sunan naina da ke yawo akan sikirin ɗin wayar naina ne fa ke ka a waya ka ɗauka mana sagir sai da sai dai idan za ki ɗauka ni ba zan ɗauka ba please leave me alone a fusace ya bar falon zuwa master bedroom da da ido ta bi shi tana murmushi ta san sagir komai nasa yana iya yi komai zai iya yi akan soyayyar Naina canji tana son ganin ƙarshen wannan wasan a daren yau tana so Naina ta nisanci Abu domin ita tana so ta shiga rayuwarsa ranar farko da ta fara ganinsa ta mato akansa da soyayyarsa tsayuwa kawai ta yi tana tunani ta yi makanta alkawari sai ta same shi ta kowane irin hanya ne tana so ta huta da shi ko ba zai aure ta ba wai me ke faruwa ne ina kiran ka awaya baka ɗauka ba wata sunan wuti naina ne ta yi magana a fusace da alamar ranta ya ɓaci sagir yana bacci kansa na ciwo ta tsinkaye muryan humi a kanta cikin tashin hankali take faɗin kuna ina ne humi nan ta sanar da ita suna gidanta na GRA. Ok, gani nan tahowa daga haka ta katse kiran din cike da bala'i sa ke faɗin waye ce ki kira ki kira mini ita. I don't want to see her. Hakuri fa za ka yi Sagir. Tsaki ya buga inda ya ciro sigarin sai bata laita inda ya tunna mata wuta. Hayaki ya cika ɗakin wadda ya sha wanda ya sha eh, tafi kara goma zai yake zuciyarsa tamkar za ta fito hotunan nai ne yake gani tare da aboturaf suna dariya Prince ya nufa ya buɗe kwalbar ya buɗe ya ɗauko kwalbar giyan da suke ciki masu tsadan gaske ya fara sha inda ya ɗauko yana sha kofa kawai mm, yake yi yana kafa kwalba a baki sai an fin sai ya ji an fincike kofin gilas ɗin hannunsa an yi jifa da shi akan wurin ya fashe inda ido ya bi kwalbar giyan da yake malale kafin ya mai da hankalinsa kan naina baka da hankali ne sa girme kake haka ranar zagayowar haihuwan ne shine zaka sha giya ba irin wannan lokaci ya kamata ka sha ta ba homi in ta ce baka da lafiya shine zaka kara wa kanka ciwo ko dai ka ka fasa shirya min birthday party na daren ne kawai na daina na daina farin ciki na duk da yana cikin bacin rai baya so ranta ya ɓaci ko kaɗan ya riko hannunta a fusace ta fisge hannunta ta zuya ta bar ɗakin ɗin da gudu ya bi ta yana kwala mata kira a falo ta ci karo da homi kallo ɗaya kawai ta yi mata ta ɗauke kai ta fita ta barta lokacin da sagir kawai ya isa ya ƙara sagare ta ya fisgo ta da jajayen idanunsa da yake kallon ta ita ma ta zuba masa ido i'm sorry i'm so sorry please ya maraice mata ta yi banza da shi ita kan dai humi tana zaune a kan sofa tana danna wayarta kallo ɗaya ta yi musu ta ɗauke kai gami da taɓe baki ganin ta kula shi ne sa kawai ya ɗauke ta tsage ɗaki da ita ya yi mamakin ganin saƙonta a wayansa sau goma yana karanta shi wata zuciyar tana faɗa masa me zai je ya yi ɓangare ɗaya kuwa wata zuciyar na faɗa masa babu kyau wulaƙanci tun da dai ta gayyace ka bai dace ka ki amsa gayyatar ta ba karfe goma na dare kiɗa na tashi a wajen baki ɗaya babu abin da yake tafiya sai tunani babu wuta sosai a cikin club ɗinnan sai dai night club da ake sawa ‘yan mata da samari ne suke ta rawa a wannan wajen ɗin daga ido da zai yi hango na ita da sagir ya kama ƙugunta suna rawa gaban turab ne wani irin mugun bugawa wannan wani irin wuri ne naina canzi ta gayyace shi karo na farko da ya yi da na sanin zuwansa wannan wurin kenan gabansa na faɗuwa ya juya yi an rungume shi cike da cike da shagwaba take faɗa masa ina kuma za ka tafi jin muryarta ne sa ya juyo kallonta yake daga sama har ƙasa kayan jikinta inda suka kasance ta yi matuƙar yin kyau a kayan ɗin zare ido ta tana kallonsa lokaci ɗaya kawai ya haɗa rai wannan wani irin wuri ne kika gayyace ni haka naina I'm sorry Aliyu na ɗauka duk friends ɗina ne a nan ai ka yi haƙuri ka bari idan aka gama na yanka kek ɗin sai ka tafi don Allah kar ka tafi ta yi magana kamar za ta yi kuka BIP table ɗin ta jashi suka zauna ya ƙi sakewa a wurin jinsa kawai yake yi a takure abinci na yana ta yi masa umarni da a kawo masa amma ya ƙi ci saboda gudun da ya ƙi ci ne kawai don kawai baya tunani ya yi tunanin da akwai abin bugarwa ne a wurin ɗin turaf ba ka jin yunwa ne ta yi magana cikin fuskar damuwa ba na ji maganar ɗin kawai da ya yi cikin halin ko in kula ne you don't trust me ko i do idan ban yi trustin naki ba ba zan amsa gayyatar ki ba to me yasa ba za ka ci abinci ba bana jin yunwa ne ya faɗa yana murmushi ji ta ya riko hannunta sagir ne hannunta ya fara ja da alama dai hakan din inda ja ya shiga zanta alama ta yi wa turab kan tana zuwa taɓe baki ya game da bin su da ido ɗaya biyu uku a tare naina da sagir suka yanka kek ɗin nan mai step goma sha biyu wadda a sama aka yi komai da komai aka yi settling na happy birthday princess naina canji shine farkon wanda ta bawa kek din shi ma ya yanka ya bata wuri ya ɗauki ihu nan kuma ya gabatar masa da kyautarsa duk da expensive kyauta ne da ya suka rungume juna a ƙarshe dai kowa ya yi murna tare da kisin na juna lokaci ɗaya sagir ya sauke kafafunsa a ƙasa inda ya ciro wani zobe mai shegen kyau kallon idanunta yake ita ma shi take kallo Will you marry me? Mrs. Fatima Ibrahim canji. Every time I look into your idanunki zuciyata tana jin farin ciki. Duk fitan numfashina, duk fitan numfashina yana fita ne da kalmar I love you Naina. Zuciyata ta kasance taki ne, rai da rayuwata naki ne, zan rayu ne saboda ke, zan rayu ne saboda ke and only you. I love you, I love you, I love you. Can I say I love you too? today? If not, can I ask ask you again tomorrow and the day after that because I will be loving you every single day of my life. Rayuwa kenan fa. cike da mugun hmm. mamaki ne nake kallon sa hmm. gir totally ta kasance wani irin yanayi ne hawaye na zuba a idonta ta fisge hannunta daga cikin nasa ta fara ja da baya a tsorace ya sha gaban ta gami da fisgota tana hango tsantsar bacin rai cikin idanunsa da ihu da tsawa take faɗin me kake yi haka ne sagir kana cikin hankalinka in kuwa babu abin da ya same ni naina wallahi da gaske sinki ki nake so ma da aure wani mugun kallo ta bi shi da shi dariya ta kyalkyale da shi lokaci ɗaya ta fara nuna shi da hannu wallahi sagir ka haukace da alama ni kake cewa ka haukace ga alama nan ni kake cewa kana so na zaka aure ni I'm sorry to say Mr. Sagir Mr. Sagir Sadiq bana son da gaske nake babu soyayya ko digonta a zuciyata naka baka yi kama da namijin da nake so ba a fusaje sagir yake kallonta tun da yake a rayuwarsa babu wata ƴa macen da ta taɓa sai ba ta son sa a gabansa a cikin bainar jama'a ma ta gasa masa magana haka amma yau na yana canji a gaban dubbannan jama'a ta jizga shi ta wulaƙanta shi bude masa buɗe manyan idanunsa kawai ta yi. tana faɗin na fi ƙarfinka ta ko'ina sagir hannu ya cire ya zabga mata mari nan take ko wuta ya ɗauke mata mutane suka rufu a kansu wani hannun ya ɗaga a karo na biyu ya ji an kai wa hancinsa wani irin mugun naushi nan kuwa jini ya fara zuba ta hancinsa ta baki a fusata ya ɗago don gani wani don ganin wani ɗan shegiyan ne ya masa wannan ɗanyen aiki suka yi ido biyu da abu turab hannu ya ɗaga da nufin ya sha wuyan rigar Aliyu inda Aliyu ya riƙe hannunsa ya murɗe shi ta baya ƙaran azaba da ya ji goyo Allah zafin da ya ji ne ya sa ya sake ƙaran azaba bodyguard ɗinsa suka yi kansa take ya watsar da su wani manyan tamkar wani manyan watan zaki ya zame musu a ƙanƙanin lokaci ya musu mugun rauni kowa mamakin ƙarfin abu turaf yake yi kallonsa ya mayar kan naina wadda har sagir ya fara shiga wani irin yanayi jacket Jaket ɗinsa ya cire da yake ganin akwai sanyi ya saka mata, cikin sanyin murya take ce masa thank Wuri ya ɗauki ihu, bai bi ta kanta ba ya ja hannunta suka bar cikin hol ɗin baki ɗaya. Zaman shiru suka zauna a mota ba, bata ga fiskansa ba, babu kuma fiskan yi masa magana. Da haka ta ja bakinta ta tsuke suka je kofar gidansu ya kashe motarsa ba tare da ya kalli ko inda take ba, da alamar baya da niyyar shiga da motarsa har cikin gidan nasu ne. Jin Ziki a sanye ta buɗe motar ɗin, next time ko an ce ki kama wuri ki irin wannan barnan na tabbata? Ko da jinga ne ba za ki iya ba, ba na miki baƙar fata a rayuwarki sai fatan alkhairi. Gata da ya miki yawa ne yasa kike haka, kina mace baki san kalan mijin da Allah zai baki ba, mai kuɗi ko talaka, zaki wahala a duk hannun mijin da kika faɗa. Kina rawan kafa ne, shi ba abokinki ba ne, me yasa ba zaki ki yarda ki aure shi ba? yana da kwalitin da kike so ki ga mijin auren ki da shi ga kuɗi ga kyau ga uban uban tafiya wato ilimi a zuciyanta take faɗin ina son ka Aliyu kai kaɗai zuciyata da gangar jikina suka amince da kai bana fatan rasa ka a fili kuma faɗi take bana son sa ta yi magana da ƙarfi a fusace ta fice daga motar a boturaf ta nufi ɗin gidansu Taɓa baki ya yi kawai ya yi wa motar saki ya bar layin gidansu washe gari bata tashi da wuri ba zazzaɓi ne ya rufe ta sai da dadin ta yi wa famili duktarsu waya ya zo duba ta inda ya mata allura ciwon kai take fama da shi na gefen kai lokacin da doktor yake duba ta yake keɓe da alhaji canji suna tattauna matsalar na ya dubi alhaji canji fuskansa ta tana damuwa ajiyar zuciya sauke ina maminki ne alhaji ina mami ne kam halin da hajiya naina ta shiga halin da hajiya naina take ciki babu alamar wahala ko kaɗan a jikinta illa tsabar hutu da kwanciyar hankali tana samun abin da take so tabbas akwai abin da yake nan a cikin ranta wadda ba a san da shi ba ta takura wa kanta da tunani haka tana fargaban tsoron rasa abin da take so a ranta a duk lokacin da ta ji wannan fargaba ko kuma tsoro to ciwon kan nan zai kama ta Naina ba ta da hawan jini, amma tana dab da kamuwa da hawan jini muddin ba a samo mata solution na matsalarta ba. Akwai abin da yake wahalar da zuciyarta wadda take so saboda haka ku yi ƙoƙari ku tilasta ta akan ta faɗa muku abin da ke damunta. Iyayenta ne ku, ku tambaye ta ta faɗa muku. Kai tsaye ba tare da ta muku musun hakan ba. Family doctor su ya ci gaba da tattaunawa da dadi akan matsalar ciwon naina da kuma yadda dadi ya lula duniyar tunani yana son lalubo menene matsalar naina a rayuwa. alhaji canji ya tsare sa da ido hawaye na zuba a idonta take faɗin dadi inda ya tsare ta da tambaya dadi aliyu ba malle nake so tun ranar da na fara ganin sa nake jin wani mugun abu a kansa dadi zuciyata da gangar jikina suna nan suna son shi ina son sa ina son sa dadi ban san idan ban same shi ba na tabbata zan iya rasa rayuwata no dota ki daina faɗar haka wane ne shi da zai sai baya son ki zan ga alhaji sulai za mu yi magana kwantar da hankalinki share hawayenki lokaci ɗaya ta sake jikinta a haka ta ini ba ta jin daɗi tana da yaƙini za ta samu aliyu bamalle a matsayin mijinta da take matuƙar so a gefen aliyu kuwa bayan an gayyato sa inda ya ɗago da mugun mamaki yake kallon alhaji tanzi wadda ya tsare shi da ido har alhaji sulai yana buƙatar jin ta bakinsa bayan jin bayanin da aka gabatar masa da shi a zahirin gaskiya alhaji ba na ra'ayin aure a wannan lokaci sannan kuma ni ina da mata sannan kuma ni ba na son naina yana magana ne tun daga ƙarƙashin zuciyarsa wadda hakan ya sa ma nake cewa a nan zan huta mu zai zuwa littafi na gaba